وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da dandana da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala magagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum kuma shi kadai cancanta abota masa yau ma Allah mai iko ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma da gudan abin da Allah maɗaukake sauƙaƙe mana yau shine wuni na goma sha biyar a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama arba'in daidai wanda kuma shine 20 ga watan biyar shekara ta 2019 a girgin miladiya wato abin da ke nuna wato wannan azumin har an yi rabinsa duk abinda aka ce kayi rabi to abin ya saurafa ya zama saura da haka nake kira da al'ummar musulmai su kara himma su kara dagewa wajen neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala waɗannan kwanaki masu tsada da suka saura mun yi kwana goma sha biyar abin da ya rage mana bai wuce kwana goma sha biyar ɗin ba in ya yi yawa in ya yi kaɗan bai wuce kwana goma sha hudu ba to kaga akwai bukatar mu ƙara jajircewa mu ƙara himma wajen neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala abin da kake yi na aikin alkhairi na karatun alkur'ani to ka kara himma ka kara jajircewa abinda kake yi na kiyamun dai na sallar dare ka kara himma ka kara dagewa abinda kake yi na kyauta da sadaka da sada zumunta da dukkan wani nau'in ayyuka alkhairi da ake yawaita su a cikin wannan wata mai albarka to duk lokacin da watan ya tafi haka to sai ka dage saboda kar watan ya tafi baka samu ribar da ake samu a ciki ba baka samu irin garabasar da ake samu a ciki ba watan ya tafi ka zanci kanka cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi masa addu'a shi da jibrilu saboda babban laifi ko kuskure ne ya samu kansa a ciki wanda har watan ramadan ya kama ya fita bai tare da ya yi aikin da allah madaukaki ne gafarta masa ba da haka ina kira zuwa ga al'ummar musulmai duk inda suke su dage a ciyar da bayan Allah waɗanda ba su da shi a ƙara yawaita abin buɗe baki a gidaje kuma ba makota a ba almajirai mabukata a ba waɗanda ba su da shi manya ne ko ƙanana a taimakawa marayu da gajiyayyu a cikin waɗannan kwanaki masu girma masu tsada a yi ƙoƙari kowa ya dage gurgurdan yadda Allah madaukaki ya hore masa wanda Allah ya hore masa da yawa to ya bayar da yawa wanda yake da kadan kuma kar ya gaza bayarwa saboda abin da yake da shi kadan ne dan kadan da zaka bayar mai yawa ne idan da zaka duba irin ladan da Allah madaukaki zai maka zai tara maka shi a lahira ubangiji ta'ala ya arzuta mu da ribatan ragowar kwanakin nan na watan ramadana da ayyuka alkhairi dukkan alkhairin da Allah madaukaki rabawa to Allah madaukaki ya sa mu dace Allah ya datar da mu da lailatul qadri idan ba manta ba a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus a mun fara wato kissar annabi nuhu alaihi salam a karatun jiya ayoyin da alaran ya karanta aya ta 71 da aya ta 72 mun fassara waɗannan ayoyi amma akwai wasu 'yan matsaloli da suke ciki waɗanda mai magana a kansu ba da haka za mu ci gaba daga waɗannan ayoyi masu albarka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآياتي

ya fara ba da kissar annabi nuhu alaihi salam da mutanensa lokacin da Allah madaukaki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta musu labarin annabi Nuhu alaihi salam lokacin da ya gaya wa mutanensa bayan annabi Nuhu alaihi salam ya samu tsawon lokaci yana gargadi yana wa'azi فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما fa akhadhahum tufan wa hum zalimun annabi nuhu alaihi salam Allah madaukaki ya bani tsawon lokaci yana wa'azi yana gargadi wa mutanansa kamar yadda Allah madaukaki ya ce lalle mun aiko annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa da muka tura shi Allah ya ce fa labi fa fihim alf sanati ya zauna a cikin sa shekara dubu illa 50 aman 50 ne kadai babu a cikin dubun nan fa akhadhahum tufan a lokacin ne kuma Allah madaukaki ya jarrabe su da ruwan tufana bayan sun kare ta annabi Nuhu alaihi salam to kaga wannan fa tsawon zangon da annabi Nuhu alaihi salam yayi duka shekaru ne na wa'azi da ya zauna yana yi a cikin mutanensa kafin Allah madaukaki ya halakar da su shekara 990 shekara 950 kaga wato ya samu tsawon lokaci yana musu wa'azi yana musu gargadi shi yasa lokacin da mutanen annabi nuhu alaihi salam suka fara tsangwama annabi nuhu alaihi salam saboda dadewa da yana musu nasiha yana musu wa'azi akan su daina bautar wani Allah su bautawa Allah madaukaki shi kadai inna arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yana cewa ku bautawa Allah madaukaki shi kadai ba ku da wani abun bauta in ba shi ba ubangiji ba shi da abokin tarayya to a lokacin sai annabi nuhu alaihi salam ya gaya musu cewa idan har kuna ganin tsawon da na zauna a cikin ku ina ta muku wazi ina ta muku gargadi abin ya dame ku ya muku girma kun gaji da ni kun kasa hakuri kuma kun ki amsa abin da na zo da shi daga Allah maɗaukaki har kuka fusata to kar ku ji wani abu in kuna ganin za ku iya magance ba matsala ta za ku iya halakar da ni duk abin da kuka za ku iya yi to ku yi da haka ma ya ce musu fa'alallahi tawakkaltu ni na dogara ga Allah lokacin da ya ga cewa alamu suna nuna cewa sun gajiya da wa'azinsa kuma suna shirye-shiryen masa wata mugunta da wani shiri sai ke cewa to duk shirin da kuke ganin cewa za ku yi ku yi da haka ma ce fa ajmi'u amrakum ajmi'u amrakum wasu daga cikin malamai sun fassara shi da aidu amrakum ku yi tanadi duk wani al'amarin ku da za ku yi wasu malamai suka ce ahkamu amrakum ku kyautata al'amarin ku ku yi shiri na gaske wasu suka ce a'zimu Abraku, ku yi dukkan himmar da za ku yi don ku yi abin da za ku zartar duka waɗannan maganganu da malamai suka fassara suna nuna cewa dai annabi nuhu alaihi salam ya ba su garanti ya ba su dama duk irin irin abin da suka ga za shirya shi a shirye yake duk abin da suke ganin za su iya masa su yi saboda shi ya dogara ga Allah subhanahu wataala wannan yana nuna lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya gajiya ne da mutanensa bayan ya musu wa'azi ya musu gargadi shekara da shekaru sun ki karban wannan sako na Allah tabaraka wa ta'ala sun ki barin bautar wani Allah to a lokacin ne annabi nuhu alaihi salam ya fara wannan maganganu tsakaninsa da jama'arsa yana cewa in kuna ganin kuna da wani shiri da za ku yi to ku shirin ku da yace fa ajmi'u amrakum ku yi duk shirin da za ku yi cikin lamarinku wa akum wannan wa akum da fatihin hamza haka jumhurul qurra duka suka karanta wa shuraka da fataha wa hamza amma yaqu al-hadrami ɗaya daga cikin makaranta guda uku waɗanda suke cika makaranta guda goma shi yana karantawa wa shuraka ukum wato da bamma wa hamza malamai suka ce idan aka ce wa shuraka aku za a masa lirami iri guda biyu na farko ana kaddara wada'u shuraka aku sai zan mafulu bihi ne masubul ku yi duk shirin da za ku yi kuma ku kira iyayen gijin kuma su taya ku duk aikin da kuke ganin da shirin da kuke ganin za ku yi akai na ku wasu daga cikin malamai suka ce asali ma'a shuraka ikum ne ma'ana duk shirin da za ku yi ku yi tare da iyayen gijinku da kuke musu bauta kama lokacin da aka cire harafin jarra din sai aka gina shi wato akan fataha wato kenan nusiba li naz'il khafid kamar yadda malaman nahu suke cewa an an cire harafin nasba wani lokaci sai ayi an an cire harafin jarra to wato harafin a shi wa ita wannan kalmar sai a gina ta akan nasba saboda cirewa harafin jarra da aka yi ba ma malam malam malamin da ya karanta wa akum suka ce su kuma ana kaddarawa cewa shuraka wa shuraka'akum dinnan wato antum ne akwai ana kaddara antum wato fa ajmi'u amrakum antum wa ukum sai zama adafi ne akan antum sai zama adafi akan marfu'i ne dan haka ya zama marfu'i ma'ana ne da ku da iyayen gijin ku duka ku yi shirin da za ku yi kuma kuma sun malaya kun amrukum alaikum gumma wato yana nufin cewa duk shirin da za su yi kada su boyayyen shiri su yi shirin sa fili kar su yi tsoron komai ya zama kada a lullube komai a yi shirin a fili kowa ya gane irin manufar abin da ake so a cimma don makara samu kuskure gumma wato asali daga abin da aka lullube kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jarurin wata ya ce su mule ru'yati wa abdiru fi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30 annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi azumi saboda kun ga wata haka kuma ku ajiye azumi saboda kun ga wata idan aka lullube watan ba ku ganshi ba kaga an lullube shi gumma khafi alaikum da aka ji sa wasu malamai suka ce gumma ai la yakun amrukum alaikum gummatan ai la yakun la yakun amrukum alaikum kufiyatan kada abin ya zama a koyi wasu suka ce a gummatan ana nufin mushkilan wato kar a zama abu ne mai iskali a ya zama a fili ko mushtabihan ko multabisan kar ya zama abu ne a rikice a a fili ya zama na cewa kowa ya fahimci abin da ake nufi sun qadu ilayya sannan ku zartar mini da duk abin da kuka shirya na wato abin da za ku yi na makirci shi yasa Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah yace sun qadu ay umdu ilayya ma fi anfusikum wafrabu minhu ku zartar da duk abin da kuke ganin za ku iya zartar mini ku gama da ni yace kamar yadda ake cewa qada dailahu ya biya bashinsa ma'ana ya gama biyan komai ma'ana ku gama duk abin da za ku yi ba tare da ku rage komai ba dan haka ma yace wala tunziruni kada ku yi min da duk wannan annabi nuhu alaihi salam yana faɗa ne dan ya nuna musu cewa shi fa a shirye yake duk irin abin da suke ganin za su iya yi ya dogara ga Allah subhanahu wataala saboda ya dogara ga Allah duk abin da za su yi yana da zamani yana da yakinin cewa abin ba zai cutar da shi ba annabi nuhu alaihi salam a ƙarshe ya kira su da cewa idan har suka juya baya daga abin da ya zo da shi to shi dai su sani cewa abin da yake kiransu zuwa gare shi nan yana yi ne saboda Allah baya neman lada a gunsu yana neman lada ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma haka ɗabi'un dukkan manzannin Allah suke Ko kowanne za ka sai in ajri illa ala Allah wa ma asalukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin ban tambaye ku lada akan isar da sakon Allah ba in ajri illa ala rabbil alamin iyaka ladana yana gun ubangiji wanda yake shine wato ubangijin talikai baki daya to haka annabi nuhu alaihi salam yace in ajriya illa ala allah ai ba ni da wani lada a gun da nake tsammani a ku ina tsammanin lada ne a gun Allah subhanahu wataala kuma wannan shine abin da ya kamata asali mai kira zuwa ga Allah ya dauka cewa hanya ce ta Allah hanya ce da ake samun lada Kar ya ɗauka cewa hanyar da yana binta ne don ya samu abun duniya ya samu kuɗi domin wannan bin wannan hanyar ta da'awa a matsayin hanyar da za a samu kuɗi ko a samu abun duniya Ka kaucewa hakikanin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ita إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من mushrikeen ubangiji ta Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam qul ka ce da su hadhihi sabili ka ce musu wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah malamai suka ce wannan yana nuna dukkan mai kiran mutane wajibi ne ya kudurta cewa wannan abun yana yi saboda Allah ne kada yi dan ya samu kuɗi kada ya dan ya samu ɗaukaka a san sunansa kada ya dan ya samu shuhura duk wani abin duniya kada ya yi saboda shi wannan da'awar ta fi karfin a ce ka yi ta dan ka samu abin duniya menene duniya da abin da ke cikinta in har ka kwatanta da irin sakamakon da Allah maɗaukaki yake tanadi wa mutumin da ya kira zuwa gare shi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين wane ne yafi kyakkyawar magana kamar mutumin da yake kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala babu alkhairi da ya kai a ce kana hanyar annabawan Allah babu arzikin da ya wuce Allah madaukake arzuta ka da bin tabarkin annabawa ne kira zuwa ga addinin Allah tabaraka ta'ala ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hali ga barin mummuna babu alkhairin da ya wuce wannan kenan wannan yana nuna mai wa'azi bai kamata ya zama manufarsa ta yin wa'azi shine ya samu ɗaukaka a duniya ko ya samu shura ko ya samu wani tarkacen kayan duniya ba wajibi ne ya kudurta a zuciyarsa cewa yana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ne yana neman lada abun Allah tabaraka wa ta'ala ne in ya samu wani abu na duniya sababin wannan da'awar da yake yi sai Allah madaukaki ya bashi to wannan ribar kafa ce amma ba ita ce asali ba kamar mutumin da ya tafi jihadi ne ya tafi ne don ɗaukaka kalmar Allah saboda samun lada abin Allah ta baraka ta'ala idan kuma Allah maɗaukake ce muke shi bayan ladan sai ya samu ganima to ganimar ba ita ce asali ba ita ta kai shi ba ribar kafa ce amma ba ita ce abin abin nufi ba to haka mai kira zuwa ga addinin Allah ta baraka ta'ala dole da manufarsa neman lada abin Allah ta baraka ta'ala ba neman wani abu agun mutane ba a ƙarshe annabi nuhu alaihi salam yana cewa wa umirtu an akuna minal muslimina kuma an umarce ni da in zamo cikin musulmai in zamo cikin waɗanda suke miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala malamai suka ce wannan zai nuna maka wato asalin dama dukkan addinin da annabawa suka zo da shi dukka tun daga farkon annabi annabi Adamu alaihi salam har zuwa annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su zo da wani addini ba sai musulunci abinda sunan addinin Allah ɗaya ne musulunci ne inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah kawai musulunci ne duk addinin da ba musulunci ba to ba shine addinin Allah ba in ka ga addinin da wani annabi ya zo da shi amma mabiyansa sai suka canza suna to su ne suka canza sunan bayan sun jirkita addinin amma shi annabin da ya zo da addinin bai zo da wani addini ba sai addinin musulunci da haka annabi nuhu alaihi salam yace wa umirtu an akuna minal muslimina an umarce ni da in zamo cikin musulmai domin shine wannan hanyar annabawan Allah baki daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-anbiya annabawa ko nahnu ma'asharul anbiya a wata riwaya mu annabawa auladu allati ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ƴaƴan uba ne annabawa dukkan mu ƴan uba ne dinuna wahidu addinin mu daya wa ummahatu shatta iyayenmu ne mata daban-daban wato kowanne daga cikin annabi asalin addinin guda ɗaya ne shari'a ce take take bayyana take bambanta li kullin ja'alna minkum shir'atan wa min ada kowa daga cikin annabawa daga cikin al'ummar annabawa Allah madaukakin ya sanya musu shari'a ta daban amma addini shine kwaya ɗaya addinin musulunci inna dina inda Allah islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to Allah madaukake ce ba za a karba masa ba dan haka addinin annabi Adam alaihi salam musulunci ne addinin annabi Ibrahim alaihi salam musulunci ne ba shi da wani addini da yayi sai musulunci shi yasa ma Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma min minal annabi ibrahim alaihi salam bai zamo ba yahude ba kamar da kuma bai zamo ba nasare ba walakin kana hanifan musliman ya zamo musulmi ne wanda yake kan addini wanda yake miƙaƙƙe haka ma Allah madaukake babu labarin yadda yake wasiya wa ausa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah safa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimuna haka annabi ibrahim alaihi salam yayi wasiya wa ausa ko wa wasa wata kira'a annabi ibrahim yayi wasiya annabi yaqub alaihi salam shi ma yayi wasiya abinda suka yi wasiya dukkan su ya baniya suka ce ya ku ƴaƴana kowa abin da yake faɗa ke inna allaha astafa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini fala tamutunna kada ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna kan addinin musulunci kaga wannan ita ce wasiyar annabi ibrahim alaihi salam ita ce wasiyar jikansa annabi yaqub alaihi salam haka kuma ita ce abinda annabi yusuf alaihi salam yake cewa abinda yake kai kenan yake so Allah madaukaki ya kashe shi akai ita rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta fi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace ya Allah kuke ka bani mulki kuma ka sanar da ni fassara ka sanar da ni fassarar mafarki Allah kai ne makirkirin halittar sambai da kasai kai ne majibincin lamari na a duniya da lahira yace tawaffani musliman yace Allah ka cika mini ka kashe ni musliman ina musulmi wa alhiqini bis salihin kuma ka riskar da ni da waɗanda suke musulmai a karkasar da waɗanda suke mutane na gari kaga sai ce tawaffani musliman ka kashe ni ina musulmi abin da ke nuna cewa bai san wani addini ba shi ma sai addinin musulunci haka mutanen annabi Musa suka ce ya gaumi in kuntum amantum billahi wa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina ya ku ya ku mutane na in ji annabi Musa alayhi salam in kuntum amantum billahi in har kun yi imani da Allah fa alayhi tawakkalu to ku dogara ga Allah in kuntum muslimina in har kun zama musulmai kaga duk wannan yana nuna waɗannan annabawa duka ba san wani addini ba sai addinin musulunci haka lokacin da wato malikatu saba wannan matar ta birnin saba wanda ta miƙa wuya ta musulunta a hannun annabi Sulaiman alaihi salam ta ce wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin ta ce na musulunta na miƙa wuya ga Allah madaukaki tare da annabi Sulaiman alaihi salam kaga duk wannan yana nuna abinda dai dukkan annabawan wannan suke shine addinin musulunci a haka kuma za mu ga cewa labarin Allah maɗaukaki yana bamu labarin hawariyawa mutanen annabi isa alaihi salam wa ila aitu ila hawariyina an aminu bi wa bi rasuli وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سكتي من إيماني دا الله كما كشيدا سوى مؤمنا مسلمين من بك ويزوى الله wannan kuma shine abin da khatamul anbiya'i wal mursalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake umarce shi da ya faɗa wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina kaga tun annabawa duka haka Allah madaukake ba da labari daya bayan daya a cikin alqur'ani haka suke fada inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu kaga alladhina aslamu dukkan annabawan banu isra'ila ma Allah madaukake ya hade su waɗanda aka ba su at-taura sai ya ce gaba ɗayan su yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu abinda annabawan banu isra'ila suke yin aiki da shi kenan waɗanda su ne allazina aslamu waɗanda suka musulunta suka mika wuya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kaga duk wannan yana nuna mana addini fa abun Allah madaukaki kwaya ɗaya ne shine musulunci yasa duk wanda yace addinin Allah ba ɗaya bane ko yace ai addinai biyu ne na Allah ko ya ce addini uku ne na Allah akwai waɗanda saboda jahilci zaka ji suna faɗan haka wani ce maka addini guda biyu ne addinan Allah a bayan ƙasa da musulunci da wani ai musulunci shi kadai ne addinin Allah ba wani bayan shi duk addinin da ba musulunci to ba na Allah bane addinin Allah ya da inna dina a inda Allah islam cewa addinai guda biyu ne karbabu a gun Allah wannan ta littafin Allah ne kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin al-Imam Muslim yake cewa la yasma'u bi ahadin يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ba yahude da zai ji zuwa na ko wani ba nasare da zai ji zuwa na kuma bai yi imani da abin da na zo da aka aiko da shi ba manzon Allah yace face wannan mutumin ya zama dan wuta a shekara dukkan mutumin da ya bar musulunci na gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa duk wanda bai yi addinin musulunci ba bai gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to bai yi addinin Allah ba dan haka bai samu sabakon komai abun Allah tabaraka ta'ala ba dan haka annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa umirtu an akuna min almuslimin an umarce ni da in zamo a cikin musulmai Allah ka kashe mu muna musulmai masu imani na'am وكذبوا فنجيناه Allah ta'ala ce fa kazzabuhu amma sai suka ƙaryata shi suka ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam fanajjainahu sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da wanda yake tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa wa ja'alnahu khala'if sai muka sanya su sune khalifofi masu gajewa waɗancan da muka halakar da su din wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka wato dilmiyar da waɗanda suka karyata ayoyinmu fanzur na kana aqibatul munzirin Allah ta'ala ce duba kaga yaya ƙarshen waɗanda aka yi musu gargadi ba su ji ba yake kasancewa Allah madaukaki yana cewa wato duk wannan abin da annabi nuhu alaihi salam ya gaya musu da gargadin da yayi da shekara dubu da kusan dubu da yayi yana musu wa'azi amma duk waɗannan mutanen ba su gaskata annabi nuhu alaihi salam ba wannan shi yake nuna wato a karɓi saƙon da Allah madaukaki ya aiko annabi da shi wani ganin dama ne na Allah za ka ga wani annabin ya daɗe a cikin al'umma sai yana musu gargaɗi amma waɗanda suka yi imanin ba su da yawa wani kuma kaga bai dade ba amma waɗanda suka imani suna da yawa duba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya'i wal mursalin ashraful mursalin mafi daukaka cikin manzannin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah madaukaki ya aiko shi kwata kwata shekara nawa ya zauna a duniya shekara 23 ne iya wannan shekara 23 su ne wanda manzan Allah ya zauna bayan Allah ya aiko shi a matsayinsa na manzo duk sakon da manzon Allah ya cikin waɗannan shekara 23 ya isar da su ya tafi amma ka duba yadda Allah madaukaki ya albarkaci addinin musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi ka duba yadda addinin musulunci ya shiga lungu lungu sako sako gunda ba ka tsammanin akwai musulmi ka shiga zaka je ka samu ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma annabi nuhu alaihi salam ya zauna shekara dubu babu hamsin fa labitha fihim sanatin illa 50 amma duka waɗanda suka musulunta a lokacin annabi nuhu alaihi salam waɗanda ba halakar da su ba a cikin jirgi guda ɗaya aka ɗauke su jirgin ruwa malamai suna da sabani akan adadin su suna cewa arba'in maza arba'in mata wasu ce a'a tamanin maza tamanin mata wasu ce a'a ishirin ne ma wasu su ce kaza ne adadin da ake faɗa duka ba su taka kara sun karya ba amma idan ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci ya samu karbuwa ta hanyar da'awarsa zaka gane yadda Allah madaukaki ke yin abin da ya ga dama to haka kuma su ma masu wa'azi ba sai annabawa ba zaka ga wani ɗan kokarin da zai yi kaɗan ne amma sai Allah maɗaukaki ya sanya albarka sai ka ga an karɓi an fahimce shi a cikin kankanin lokaci waɗanda za su fahimci gaskiya ta hannunsa suna da yawa amma wani ya dade yana yi amma Allah malaukaki bai ga daman ya samu mutane da yawa da za su fahimci wannan da'awar ta sama shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wato cikin annabawan Allah akwai wanda za ka ga mutanen da zai tashi da su ranar alkiyama yan kaɗan ne suka amsa da'awarsa dan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan adadin yace wani zai tashi da mutum uku wani mutum biyu yace wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai tashi ba ko mutum ɗaya tare da shi ya gama da awarsa ya koma zuwa ga Allah babu wanda ya amsa da awarsa ko ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk wannan yana nuna baiwa ce ta Allah madaukake da ya ga dama haka yake yi kaga cewa wani ya iya wa'azi yana da ilimi mai yawan gaske amma Allah madaukaki bai masa jama'ar da za ta fahimci gaskiya ta hannunsa ba amma wani sai kaga cewa dan karatunsa bai wuce cikin cokali ba amma Allah madaukaki ya sa waɗanda su fahimci gaskiya ta hannunsa kuma suna da yawa Bai wace ta Allah madaukaki idan mutum ya samu wannan sai ya gode wa Allah madaukaki to duk wannan dadewa da annabi nuhu alaihi salam yayi yana wa'azi duk bai sa waɗannan mutane sun gaskata shi ba Allah ya ce fa kadzabuhu suka ta shi fa najaynahu min ma'u bil fulki domin lokacin da annabi nuhu alaihi salam yayi wa'azi yace inni da auta qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا duk wannan wa'azi ne da annabi nuhu alaihi salam yake faɗan irin salo salo salo da dabaru da bi yace na yi kira na yi kira na yi kira na kira su da daddare na kira su da rana amma ba abin da kira na yake kara musu sai gudun abin da na zo da shi duk lokacin da na kira su domin su amsa wannan kira ka gafarta musu laifukansu ja'alu asabi'ahum fi azadihim sai su rinka sa yatsunsa suna toshewa kunnuwansu wastakshaw thiyabahum su rinka lullubewa kansu da tufafinsu don ma su ji abin da nake faɗa wa asarru su dagi akan abin da suke na sabo akan shirka wastakbaru kibara sai ta girman yace ya Allah madaukaki waɗannan mutane na kira su da rana na kira su a bayyane sannan na ɓoye musu ma'ana na yi wa'azin a bayyane na yi wa'azin a sirrance na gaya musu abubuwa masu girma na ce ku nemi gafarar Allah Allah zai yafe muku duk laifukan da kuka yi kuma zai yi muku arziki duniya da lahira zai ba ku ruwan sama zai ƙara muku ‘ya'ya zai ba ku arziki amma ina duk wannan bai sa sun yi imani ba da ya karshe annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayya ya ya Allah kada ka bar wani kafiri a zoyon ƙasa duk wanda yake imani ka halaka shi haka annabi nuhu alaihi salam a ƙarshen al'amarinsa haka yayi wa mutanensa saboda ya kira su ya kira su sun ki amsa kira innaka in tazarhum yudhillu ibadak yace ya Allah an gaba su mabatar da bayan ka zasu wala yalidu illa fajiran kafara ba za su aibu kowa ba sai kafirci sai kafiri sai fajiri mutanen za su ta tasi ta aifa a lokacin ne Allah madaukaki ya karbi addu'ar annabi Nuhu alaihi salam shine anan Allah madaukaki yake cewa sai suka karya tashi mu kuma muka tsayar da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi muka tsayartar da su ta jirgin ruwa a lokacin muka tseratar da su sai muka sanya waɗanda suka tsira a cikin wannan jirgin ruwan su ne suka zama khalifofi ma'ana su suka zama maye gurbin waɗancan cikin rayuwa wato waɗancan da Allah maɗaukaki halakar da su sun sun halaka gaba ɗaya babu wani da ya sake dawowa duniya ta sake samuwa ne ta hanyar waɗannan da suka tsira a cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam da haka Allah madaukaki ya ce muka tseratar da shi da waɗanda suka yi imani da shi a cikin jirgin ruwa kuma muka mayar da su su ne khalifofi a bayan ƙasa amma waɗanda suka ta ayoyin Allah tabaraka ta'ala ubangiji ta'ala yace muka dilmiyar da su a cikin ruwa to sai ka duba ka ga yaya karshen waɗanda aka yi musu gargadi suka ki amsawa yake kasancewa wato kuma dan ku azanta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuwa azantu ga irin sakamakon wanda aka turo masa manzo ya karyata yake samunsa dan kuma kar abin da ya same su ya same ku ku kiyaye dokokin Allah ku gaskata annabin da aka turo muku ku yi riko da littafin da ya zo da shi ku yi aiki da shi kar ku kuskura ku yi abin da waɗancan suka yi dan gudun kada abin da ya same su kuma ya same ku Allah ka tare mu na ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين الله ce sun ثم بعثنا من بعده rusulan, sannan sai muka aiko wasu manzanni bayan annabi Nuhu alaihi salam ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinat suka zo musu da bayyanannun hujjoji fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min amma ina ba za su yi imani da abin da suka riga suka karya tashi tun a farko ba kazalika nadbu ala qulubil mu'tadin Allah ta'ala ce haka nan muke kimtsewa mun rufe zukatan waɗanda suka tsallake iyakokin Allah ta tabaraka ta'ala suka ƙibin Allah Maɗaukaki, Allah Maɗaukaki ta haka muke rufe zukatan su ba sa fahimtar gaskiya wato Allah Maɗaukaki a cikin wannan aya yana nuna mana bayan tafiyar annabi Nuhu alaihi salam to Allah Maɗaukaki ya ci gaba da aikowa manzanni daban-daban daban-daban domin manzannin Allah madaukaki Allah kadai ya san adadin su babu wani ingantaccen dalili da zai nuna maka cewa ga adadin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san iya abin da Allah madaukaki ya sanar da shi ne domin Allah madaukaki ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka cikin manzannin akwai waɗanda muka baka labarin su a ciki akwai waɗanda bamu baka labarin su ba kaga wanda ba a ba manzan Allah labari ba to ta yaya kuma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai gaya wa mutanensa cewa ga adadin manzannin Allah wannan yake nuna babu wanda ya san adadin manzannin Allah tabaraka ta'ala sai Allah madaukake shi kadai akwai manzannin da manzan Allah ma ba a sanar da shi ba abin da yake kanka kai shine ka yi imani da iya manzannin da Allah maɗaukaki ya ambata a cikin alkur'ani ko suka zo ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi imani a dunkule cewa Allah maɗaukaki ya aiko manzanni ko ka san su ko baka san su ba a dunkule Allah maɗaukaki ya aiko manzanni wannan al-imanul mujmal kenan a dunkule ka yi imani da manzanni Allah ya aiko annabawa da manzanni idan mutum ya yi imani da haka to ya yi imani dunkulalle wannan shine imanin mutumin da baya karatu idan ka je ka samu mutum a dokar daji a ƙauye in ka ce masa Allah madaukaki ya aiko annabawa ne ce maka eh ya yarda Allah madaukaki ya aiko annabawa amma sai ka ce kirgamun annabawa guda biyar zai iya ba zai iya ba wannan yana nuna in bai kirga su ba bai yi imani da su ba a yayi imani da su amma bai san sunan su ba bai san su ba bai san sunan su ba bai san jama'a su ba amma dai ya imani Allah madaukaki ya aiko annabawa to wannan imanin wanda ba shi da karatu kenan amma wanda yake karatu shi duk lokacin da karatun ya kai shi zuwa ga wani annabi da Allah ya ambata a Qur'ani to ana tilasta masa ya yi imani da wannan annabi da aka ambata yanzu wani bai taba jin labarin annabi Nuhu ba kuma shi musulmi ne in ka ce da shi annabi nuhu bai sani ba amma ya san an ce masa annabawa to zai ce maka akwai annabawa to ubangiji ta'ala ya aiko annabawa daban-daban bayan annabi nuhu alaihi salam dukkan annabawan sun zo da bayyanannun hujjoji babu wani annabi da Allah madaukaki ta aikowa face sai ya zo da hujjoji bayyanannu waɗanda zai sa a gaskata shi hatta wancan annabi da aka ce ya tashi shi kadai a filin tashi alkiyama babu wanda ya amsa kiran da ya zo da shi ba wai dan ya gaza ne ko bai zo da hujjoji ba a'a Allah madaukaki ne bai arzo shi da samun wani mabiyi da zai kaskata shi ba amma babu wani annabi ba sai ya zo da bayyanannun hujjoji waɗanda za su tabbatar da cewa abin da ya zo da shi daga Allah gaskiya ne sai ubangiji ta'ala ce fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl sai dai ai dama tun da sun riga sun ƙaryata manzanni a farko to a ƙarshe ma ba za su gaskata su ba wato wata ukuba Allah maɗaukaki yake yi wa mutanen da aka aiko musu da manzanni amma sai suka turje suka ƙaryata manzannin to daga ƙarshe sai Allah maɗaukaki ya rufe zuciyarsu ba za ta fahimci gaskiya ba shi yasa kowane lokaci ake so da zaran ga gaskiya to kai kokari ka karbe ta saboda ukuba Allah madaukaki yake yi idan har aka gaya maka gaskiya sai ka ki karba kuma ka fahimci gaskiyar ce to daga baya sai ka samu toshewar basira ukuba ce azaba ce wannan Allah yake maka saboda kin karban gaskiya da kai a karon farko to a karo na biyu ko da an kawo maka gaskiyar ma ba za ma ka gane ta ba da ka gane ta kake karba yanzu ba za ma ka gane ta ba ne Allah madaukake shi fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl dan haka yace kazalika nadba'u haka nan muke rufewa mu toshe ala qulubil mu'tadina akan zukatan waɗanda suke ƙetar iyakokin Allah suke kin karban gaskiya haka ma ubangiji ta'ala wani wuri ke cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna jujjuya zukatansu wa absarahum da idanuwansu mu juya zuciyarsa ba za ta fuskanci gaskiya ba mu juya idansu ba zai kalli gaskiya ya fahimci cewar gaskiyar ba ce kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar da yadda ba su yi imani da gaskiyar a farko ba kaga saboda farkon ba su gaskata ba shi yasa a karo na biyu aka juyar da zukatansu su fuskanci gaskiyar ba aka kawar da idanuwansu daga ganewa gaskiyar za su dauka sai aiki da ita haka ma Allah yake sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah ta'ala ya ce muna kawar da ayoyinmu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi muna kawar da ayoyinmu ga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa mu kawar da su daga ayoyinmu waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce muna kawar da su daga ayoyinmu me yasa sai ya zamo sakamakon su wa yaro kullu ayatin la yu'minu biha duk hujjar da suka gani ba za su imani da ita ba wa yarau sabila rusul la yattakhiduhu sabila idan sun ga hanyar shirya ba za su ɗauke ta a matsayin hanya ta gaskiya ba wa in yarau sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila amma duk lokacin da suka ga hanyar bata sai su dauki wannan hanyar a matsayin hanya ce ta gaskiya Allah ya ce zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wannan sakamakon sun karyata ayoyin mu ne wa kanu anha ghafilin sun rakkana gabarin ayoyin namu wato kin gaskiya da suka yi a karan farko shine yasa Allah madaukake musu azaba suka kasa gane gaskiyar ballantana su dauke ta ya Allah madaukake kullum ka arzuta da karban gaskiya duk lokacin da ta zo mana na'am ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم فلما جاءهم الحق من عندنا قال ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون نعم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وما نحن لكما بمؤمنين الله تعالى يتي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون bayan waɗancan annabawan da Allah madaukaki bai faɗe su ba ya ce kawai bayan annabi duhu alaihi salam mun aiko wasu annabawa zuwa ga mutanensu a nan Allah madaukaki bai ce annabi wane da annabi wane da annabi wane ba amma sai ce kun ba ba'adna min ba'dihim Musa wa Haruna bayan waɗancan annab manzannin da suka daga suka gabata sai muka aiko bayan su kuma muka aiko Musa da Haruna ila fir'auna wa mala'ihi muka aika su zuwa ga fir'auna da jama'arsa bi ayatina mun aike su da ayoyin mu fastakbaru amma sai suka yi girman kai wa kanu qaumun suka kasance mutane waɗanda suke masu babban laifi wato kafirci falamma ja'ahum alhaq min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu inji Allah qalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin suka ce lalle wannan sihiri ne wanda yake bayyananne qala musa annabi musa sai yace da su a taquluna lil haqqi lamma ja'akum za ku ce wa gaskiya bayan ta riga ta zo muku ku ce mata sihiri a sihirun haza wannan sihiri ne wala yuflihu sahirun su ko masu sihiri ba sa rabauta qalu sai suka ce ajitana shin ka zo mana lital fitana dan ka kawar da mu ne amma wajadna alaihi aba'ana mu bar abinda wato muka samu iyayenmu a kansa wata kuna da kuma kibriya fil ardi ya zama kuma ɗaukaka da girma da mulki naku ne a bayan ƙasa ku biyu wa ma nahnu lakuma bi mu'minina mu ba za mu imani da ku ba da kai da dan uwanka Haruna Allah madaukaki bayan ya faɗi waɗancan annabawa a dunkule waɗanda bai faɗi adadinsu ba kuma bai faɗi sunayensu ba amma sai ya ce a bayansu kuma Allah maɗaukaki ya aiko annabi Musa da Haruna wannan yake nuna maka wato akwai wani dogon zango bayan annabi Nuhu alaihi salam kafin zuwa annabi Musa da Haruna kenan wasu wani tarihi ne nan mai tsawon gaske Allah maɗaukaki ya nade mana shi annabawa da manzanni da aka ta aikowa da abubuwan da suka ta faruwa a bayan annabi Nuhu alaihi salam suna da kafin daga bayan Allah madaukaki ya aiko annabi Musa da Haruna an gane ko shi yasa yace bayan annabi nuhu sai ce thumma sannan daga baya muka aiko wasu manzannin sannan sai yake cewa thumma ba'athna sannan kuma sai muka aiko min ba'dihim bayan waɗancan manzanni ba su yawan da ba a fade su ba muka aiko annabi Musa da Haruna annabi Musa da Haruna wato annabawa ne manzanni daga cikin manzannin da Allah madaukaki ya aiko cikin banu Isra'ila in an ce banu Isra'ila dai su ne 'ya'yan annabi Akubu alaihi salam domin Isra'il ɗaya ne daga cikin sunan Yaqub alaihi salam kamar yadda Allah madaukake ce kullu kullu ta'ami kana illan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura dukkan abinci halal ne ga ƴaƴan ƴaƴan Yaqub shine Isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abinda shi isra'il din ya haramta wa kansa isra'il shine annabi yaqub alaihi salam to dukkan waɗanda suka biyo a zurriyar annabi yaqubu alayhi salam su ake ce da banu isra'ila annabi musa da annabi haruna suna daga cikin waɗanda suka fito da tsatson annabi yaqubu alayhi salam shi yasa su ma banu isra'ila ne kuma banu isra'ila su ne jama'ar da Allah madaukake fa aiko manzanni da yawa a cikin su to annan sai ubangiji ta'ala ya ɗauko kissar annabi musa da haruna da ya tura su zuwa ga fir'auna bayan ya takaitaccen kissar annabi nuhu alaihi salam domin na kuka cewa kissar annabi nuhu alaihi salam a takaice Allah madaukake kawo ta amma Allah madaukake yayi ta a wurare da yawa akwai ta a cikin ah, suratul a'raf Allah madaukake ya bada ita a cikin suratul a'raf sannan akwai ta a cikin wannan sura sannan akwai ta a cikin suratu hud sannan Allah madaukaki ya yi sura su kutumma suratu nuhin alaihi salam wanda ita ta yi magana da yawa ne akan abin da ya shafi wato rayuwar annabi nuhu alaihi salam da mutanensa duk da cewa in ka je suratul araf da ka samu ma wasu abubuwa na rayuwar annabi nuhu alaihi salam din wanda ba ambata a cikin suratul nuhi alaihi salam ba haka kuma in ka je cikin suratul ankabut dan ma akwai labarin annabi nuhu alaihi salam yana daga cikin annabin da Allah madaukake ta labarin sa cikin alkur'ani annabi Musa kuwa ka iya cewa shine bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani babu wani annabi da Allah maɗaukake ta labarin waƙa'i abubuwa da suka yi ta faruwa masa kamar annabi Musa alaihi salam yaso annabi Musa zaka ga tun daga cikin suratul baqara Allah madaukake fara amma haka zaka yi ta tafiya kana tsintan kissar annabi Musa alaihi salam in ka zo a Araf ka samu haka gashi a cikin wannan surar zaka samu surori da yawa zaka yi ta tafiya kana samun kissar annabi Musa alaihi salam wani wurin ubangiji ta Allah yayi da yawa wani wurin ya fassal yayi daidai da shi wani wurin ya danyi shi a dunkule wani wurin abin aka bari ba a faɗa a can ba a je a faɗi shi a can za mu samu da yawa a cikin suratul araf za mu samu da yawa a cikin suratul suratul haka nan kuma za mu samu da yawa a cikin suratul shu'ara to duk wannan yana nuna wato annabi Musa alaihi salam labarinsa yana da matukar muhimmanci ne domin darusa da musulmai za su dauka a ciki shi yasa Allah madaukake yake yawan ba da labarin a cikin alkur'ani to anan ubangiji ta'ala yace bayan waɗancan annabawa masu yawa ne muka aiko annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna da mutanensa annabi Musa Allah maɗaukaki ya aiko shi ba wajen annabi Musa ba wajen Fir'auna shi kadai ba an aika shi wajen Fir'auna sannan kuma aika shi zuwa Karuna to anan Allah maɗaukaki zai ba mu labarin tura shi da aka yi zuwa wajen Fir'auna da jama'arsa shi ne Fir'aun suna ne na sarauta ta kasar Misra a wancan lokacin duk mutumin da yake sarauta a ƙasar Misra ana ce da shi Fir'auna ba wai asalin sunan mutumin ba ne a sunan sarauta ne ya shahara a cikin kasashe a duniya a baya akwai kasashe da yawa waɗanda suke da sunaye na sarauta idan an ce sarkin shugaba a misra a wancan lokacin da a ce firawuna ne kamar yadda an ce najashi ana nufin duk wanda yake sarauta a yankin habasha a wancan lokacin kamar yadda an ce abin nan kaisar sunan wato sunan shugaban rumawa kenan kamar yadda an ce kisra shugaban wato mutanen farisa kenan to haka ake fada da muqawqis da wasu da yawa zaka ga cewa wato sunaye ne na luquba waɗanda suke na sarautar wajen ne shi yasa ma za ka ga wani lokacin malamai suna sabanin an kawo ta kissa sai ake to wannan fir'aunan shine fir'aunan annabi Musa ko kuma ba shi fir'aunan ake nufi ba saboda fir'aunan suna ne na lakabin wannan sarauta to Allah madaukaki ya ba mu labari anan cewa ya aiki annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna da jama'arsa kuma sun tafi da ayoyin Allah asali Allah madaukaki ya aika annabi Musa ne shi kadai kamar yadda a baya mun karanta yadda Allah maɗaukaki ya tura annabi Musa alaihi salam shi kaɗai zuwa ga Fir'auna ubangiji ta'ala ya bada dogon labarin a na tafiyar annabi Musa alaihi salam Madiyana a cikin suratul Laha wadda a hanyarsa ta dawowa daga birnin Madiyana a nan ne kuma Allah maɗaukaki ya fara wahayi wa annabi Musa to lokacin da Allah madaukake wahayi wa annabi Musa a matsayin dan dan aikan Allah zuwa ga Fir'auna to a lokacin ne shi kuma shi kuma Musa alaihi salam ya nemi taimakon Allah madaukake wajen ya kara masa abokin aiki yace rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى yace ya Allah madaukaki ka buɗa min kirjina na jure wa abin da zan iya fuskanta a wajen isar da sakonka kuma ka sauƙaƙe min lamarina ka kwance mun kudirin da ke kan harshe na domin su fahimci sakon da zan isar maka sai ya ce ka sanya mun kuma wani mataimaki daga cikin iyalai na daga cikin dangi na sai kuma ya ayyana ya ce haruna kai ina so ka samun dan uwana haruna a matsayin cewa mataimaki na wanda zai taimake ni wajen isar da sako wannan ko ya faru saboda shi annabi Musa alaihi salam ba shi da fasahar magana wajen isar da sako kamar yadda dan uwansa Harun yake da shi da haka shi yasa aure shi wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iridan yusaddiqni inni akhafu an yukadibu qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasuluni ilaykuma bi ayatina antuma wa Allah madaukaki lokacin annabi annabi Musa alaihi salam yace ya Allah madaukaki ga dan uwa Haruna wa afsahu min lisana ya fi ni fasahar iya zance da iya magana da iya isar da sako fa arsilhu ma iridan yusaddiqini yace ya Allah ke ka tura shi tare da ni domin ya rinka gaskata ni cikin abin da nake faɗa inni akhafu an yukadzibu domin ina jin tsoron kada in je su karyata ni sai Allah ya ce to za mu karfafe ka da dan uwanka kuma za mu ba ku hujjoji waɗanda za ku isar da sako to anan ne Allah madaukake ke nuna wato dalilin da yasa annabi Musa ya nemi agajin a sa masa Haruna dan aika dan aika wanda zai taimake shi to sababi kenan da yasa Allah madaukaki ya ba annabi Haruna alaihi salam annabtaka addu'ar da annabi Musa ya ce ya Allah ka sanya mun mataimaki kuma dan uwana kuma Haruna da ke so yasa malamai suke cewa a duniya ba a taba samun wani dan uwa da ya amfani dan uwansa kamar yadda annabi Musa ya amfani dan uwansa Haruna ba domin saboda amfana amfani na ƙarshe da zai masa duniya babu wani amfani da zai masa a ce ya roki Allah maɗaukaki ya mai da shi annabi kuma Allah ya amsa ya mai da shi annabi yasa aka ce ba a taɓa samun ɗan uwan da ya taimaki ɗan uwansa kamar yadda Musa ya taimaki Haruna ba to lokacin shine Allah madaukaki ke bada labari anan yake cewa ya tura su tare wato bayan Allah madaukaki ya karba addu'ar annabi Musa yace laqad utita su'laka mun baka an baka su'ulaka roƙonka da kai ya kai Musa wato an sanya wannan dan uwan naka ya zama shi ma dan aika wanda za ku je ku isar da taku tare kuma haka Allah madaukaki ya tura su anan shi yasa yace ya tura annabi Musa da Haruna a bayan waɗancan annabawa za mu dakata anan saboda lokaci yayi in Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya bai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh